ɗan isa 24 farka da zuwa ɗan isa 24 waƙar yabon annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da stephen daɗin kowa ta ya jawo cece kuce a dandalin sada zumunta Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu barkanku da zuwa tashar ɗan Isa 24 idan ku zo tashar ɗan Isa 24 ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Stephen daɗin kowa dai ta shahara a wani shiri da arewa 24 take yi wanda ake kiransa da daɗin kowa wanda stephanie ta fito a 'yar gidan madan gloria wannan shiri dai an daɗe ana yinsa sama da shekara uku wanda duk da dai cewa ita stephanie daɗin kowa a daga baya ta faɗo cikin shirin ana ganin shafinta na instagram kan cewa tana yaɗa wa'yansu waƙoƙi wanda take yin yabon annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk da dai kasancewar ita kirista ce amma wannan abu ya burge musulmai sosai wanda ta samu yabo sosai a kwamen da facebook da instagram da ma jaridun hausa da suke yawo a arewacin najeriya stephen daɗin kowa kasancewar ta krista ta ce tana jin shauƙi a duk lokacin da ta ji an ce ana yabon manzan allah sallallahu alaihi wasallam sannan tana lura da musulmai kan cewa duk sanda aka faɗi sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suna jin shauƙi kuma suna jin daɗi ta rera wannan waƙoƙi ne a wannan wata mai alfarma wato watan maulidi wanda al'ummar musulmi suke murna da zagayowarsa kasancewar an haifi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a wannan wata wannan ce ta sa mutane da dama suke tsokaci akan abin da stephen daɗin kowa ta yi wanda an yi maganganu da dama wanda wa'yansu sun ta da hazo wasu kuma sun ta da tarnaki, akan duk maganar da stephen daɗin kowa ta yi da kuma irin waƙoƙin da take fitarwa kasancewar ta Kirista abin ya burge musulmai ne saboda a cikin musulmai an samu mutanen da ba sa goyon bayan maulidi wanda hakan wani ya rubuta cewa ita wannan Stephen da ɗin kowa fa shi a ganinsa tafi 'yan izala duk da kasancewar ta Kirista ma'ana maganar da shehin malami Dahir Usman Bauchi ya daɗe yana fita kan yana faɗa kan cewa shi a wajensa Krista ya fi ɗan izala amma wannan ra'ayinsa ne duk da cewa babu inda Krista ya fi ɗan izala duk da kasancewa dan izala musulmi ne wannan saɓani ne na malamai da suka samu mu dai labarin da muke tafi da kushi shine a yau tashar dan isa 24 ta yi nazari a su tafi na daɗin kowa da irin bidiyoyin waƙar da take fitarwa a shafin ta na instagram shafin instagram ta yi waƙar da farko mutane sun ƙara yabanta daga baya kuma sai ta zo ta rera waƙar dama min take yi ma'ana waƙoƙin da ake na islamiyya da yaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine stephen daɗin kowa take mamin daga baya kuma sai ta zo ta rera waƙar da kanta wanda waƙar sallu allah muhammad wannan waƙa dai ta ja stephen daɗin kowa yabo fitacciyar jarumar daɗin kowa ɗin ta arewa 24 rera waƙar da ke da wuya mutane da dama suka dinga sharhi a kanta musamman al'ummar hausa da musulman duniya baki ɗaya wanda ake sa mata ran Allah sa wata ran ita ma ta karɓi addinin musulunci wannan ra'ayi ne da dama wanda mutane suke tofa albarkacin su a kanta stephen daɗin kowa dai idan ba ku manta ba ta fito a shirin daɗin kowa wanda tashar arewa 24 take shiryawa wanda ta fito a yar gidanmu Dan-Gloria. wanda aka haɗa wani sin wanda ake so a haɗa kan al'ummar krista da hausawa ko in ce al'ummar musulmi da krista a kan cewa ana so a kauda bambancin ra'ayi da ƙabilanci a wannan ƙasa mu ta Najeriya. Wannan ce ta sa Arewa 24 ta ɗauki wannan shiri ma'ana ta ɗauki wannan sin tsakanin ɗan malam shi ɗan malam babansa malamin makarantar allo ne ta kuma Stephanie yar gidanmu dangoloria babar ta krista ce mai tsatsauran ra'ayin addinin krista shi ma babansa mai tsatsauran ra'ayin addinin musulunci wannan ce ta sa har an yi auren kar ku manta idan kuka zo tashar dan isa 24 ku danna subscribe sannan ku danna kararrawar sanarwa mun gode